بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى ميكوا ميكومي أيو لتنين أشرين تتشب ga watan safar a wannan shekara ta 1432 daidai da 24 ga watan janairu shekara ta 2011 miladiyya za mu tashi a babi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam a kitabul hajji babi na takwas shine babul hadi babin da zai mana bayanin hadaya idan muka ce hadaya ita ce dabbar da ake yankawa a garin makka ana yanka ta ne don neman kusanci ga Allah maɗaukakin sarki sawa'un ka yi aikin hajji ko ba ka yi aikin hajji ba ina ba ta mun gano wannan da kyau Allahumma sai dai akwai wanda yake hadiya tana zama wajibi a kan shi akwai kuma wanda yake hadaya ba ta zama wajibi a kan shi waye hadaya take zama wajibi a kan shi shine wanda ya yi ta matu'i ko ya yi ƙiran eh mutum ne kenan da wanda ita mutu'i da wanda yi ƙiran hadaya tana zama wajibi akan shi domin Allah madaukin sarki ya ce faman tamatta bil umrati ila al-hajji mastasara min al-hadi man lam yajid siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sabatin idza raja'tu tilka asharatun kamila kun gane wannan da ke ku nam kun ga wannan wanda ya shafi aiki haji kenan to yanzu ni da nake nan kwakungu cikin garin Mina ko kuma kai da kake a nan baka samu zuwa aikin hajji ba ya halatta ka ɗauki dabbar dabbar ka ta hadaya ka ce wannan hadaya ce sadaka ce ka zuwa wannan alhajin ya tafi da ita in ya je can ije can yanka maka ita a makka eh kuma baka je ba shi yasa na ce ni da ke nan garin kwakunku nake nake kwakunku cikin garin mina ina ba ta mun gane wannan da kyau kun fahimci wannan koto da sauran bayanan da za su biyo baya mun dai san wanda hadaya take zama wajibi a kan shi to amma wanda ba shi ba fa ya hadaya take a gare shi an aisha ta radiyallahu anha qalat falatu qala'ida hadi nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam thumma ash'araha wa qalladaha aw qallatuha thumma ba'atha biha ila al wa aqama bil madinah فما حرم عليه شيء كان له حلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما an aisha ta radiyallahu anha an karɓo wani hadisi daga sayyida aisha ubangiji allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda isa ibn abi da yake cewa wa aishu ummul mu'minina wa khaluna muawiyatun akrim bihi thumma da yake lissafa waɗanda yake Allah ya girmama su kuma wajibi ne a kanka ka girmama su in ma baka girmama su ba Allah ta'ala ya girmama su Allah ta'ala ya yarda da su ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu tarin yawa a cikin alqur'ani yana wanke ta fil kuma ayoyin ana karanta su ila an ta kuma sa'a har zuwa tashin alkiyama an aisha ta radiyallahu anha an karbo wani hadisin daga nana aisha ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mace da qalat ta ce fataltu qala'id hadayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kukkulle na kulle qala'id abinda aka rataya ma hadayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin qala'id jami'i ne na qalid kun gane ko da Allah ta'ala ce walal qala'id shine abin da aka rataya ma dabba a wuya don neman don bayyana cewar wannan dabbar ta Allah ce ina fatan muna fahimta da muka ce abin da aka rataya ma dabba a wuya saɓanin yadda ake rataya ma dabbobi ko don shaida ko don ya zama na wanda ya wani canfi haka tsoraka idan ka ga mutanenku ga yadda suke rataya ma dabbobinsu igiya a wuya domin ta zama shaida a gare su don su gane to kai in ka tashi ba irin wannan za ka yi ba in ka tashi me sanya ma ka ta hadaya wacce za ka tafi da ita garin maka ko za ka aika ta garin maka a yanka ta ce wannan hadaya ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da na kukulle na rarrataya na mata ko kuma na samo abin da ake ratayawa ko na warware thumma araha. thumma ash'araha sannan sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya mata alama ita me kenan ita dabbar kamar ya sanya alama yake ana sanya mata alama ne fa domin yadda za a gane ta idan dabba ce mai tozo sai a aske gefe guda na tozan saboda mai suka ce tozo saboda shi ne shai tozo shi ne abin da na kusa yake gani na nesa ma yake gani a jikin wannan dabbar kun gane ko sai a kankara wani gefe nata na dabba din duk da cewar akwai zafi ga dabbar to amma kuma akwai maslaha ta yadda duk wani wanda ya ganta a gefen titi ko a ina ne ya san wannan ta Allah ce ko da tafiya ake yi dabba ta kubce ta shiga dawa kana cikin tafiya sai ga irin wannan dabbar kasan ta Allah ce kasan ba ta ka bace balle ka ce ka yi tsuntuwa in buku sha'awa ba shekara biyu mun karanta wannan a cikin muwadda eh ha ash'araha wa qalladaha ya rataya mata abin da ake ratayawa can sai ya zama fataltu na sinsince na samu abin da ake ratayawa ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya rataya au qallatuha ko kuma cewa ta a'a sai na rataya mata wannan abin da ake rataya mata ko dai takalmi ina fata mun gano wannan da kyau ko takalmi za ka rataya mata sau ɗaya ko kuma me yake da suna ko ƙararrawa misali ko zare ko dai wani abin da yake halattacce a shar'ance da yake za ka rataya mata a duk wani wani iganta ya san wannan hadaya ce idan ake wannan aka kora dabbobi to ko da 'yan fashin zamanin sun tara dabbobin sun tare waɗanda suka koro dabbobin sukan ware dabbobin su ce wannan na Allah ne sai su yi ma alhazan fashi amma dabbobin ba a taɓa su suna cewa wannan na Allah ne Allah ba ta man gane wannan da kyau eh <laughs> ban da fashin zamani kun waya sai ga an sace waya a cikin masallaci eh <laughs> da ƙur'ani a gwara ya dauka ne bulugul maram ɗinka ko kitabu tauhid ɗinka ko mutazal haka ɗinka in kai mai abin da sai ga wani ya dafe shi a cikin matsalaci ba wanda ke su waɗannan ratayawa ake na Allah ne suna gani suka kauce su sun yadda da su yi mutanen fashi amma dabbobin su wuce tun a jahiliyar laraba fa kaga wannan ya nuna ana girmama dabbobi din kenan saboda me ake girmama su saboda dabbobi ne na Allah da ubangiji Allah mana shi aka baima kuma ba a yanka su sai a maka domin Allah ta'ala ya ce hadayan baligal ka'aba hadaya ce da ake yanka ta a ka'aba da sasaninta kaga wannan ba yana nuna ke nan sai an je gindin ka'aba za a yanka ba da yace hadayan baligal ka'aba ba sai an je gindin ka'aba ba a'a inda yana cikin haramun makka da Annabi ce wa mina kulluha manhar wa fijatu makka kulluha manhar aw kama qala suma ba asa biha ilal bait sanan da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya tattara wannan dabbobi din aka rataya musu aka sanya musu sha'ira alama a tozansu su ko a jikin su ta yadda za a gane su sannan sai ya aika da su ilal bait zuwa ga ɗakin Ka'aba a je can a yanka su wa kama bil madina sai shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi zaman shi a Madina kaga ya nuna bai je aiki hajji. a wannan shekarar ba kenan ba da shi ake wannan tafiyar ba to yanzu tun da ya tura hadaya mata kuma mun san wanda ya tafi aikin hajji yana shiga ihrami kun yi shiru kuma saboda haka baya sanya turare baya wanka da sabulu baya rufe kanshi ana fata mun fahimci wannan da kyau to yanzu da ya tura wannan hadayar ya zama shi ya kasance a madina shin shi ma duk waɗannan al'amurra sun haramta a gare shi duk da cewar bai je aikin hajjin ba ko ba su haramta a gare shi ba sai sai da aisha radiyallahu anha ta ci gaba da cewa fa ma haruma alai shay'un babu wani abu da ya haramta a gare shi kana lahu hilla wanda yake daman ya kasance halis ne ba wani abu da ya haramta ina fata mun gano wannan da kyau to sai ya nuna mana kenan kamar yadda muke bayani a baya akwai waɗanda yake hadaya tana zama wajibi a kansu su ne wanda muka ambata akwai kuma wanda yake yin wannan ya nuna mana halas ne sosai da sosai cewa a tura dabbobi mutum in ya je can a yanka su in a yanzu ne ya halatta alhaji da zai tafi aikin haji da kai ubangiji Allah maraukin sarki bai sa ka tafi ba nawa ake sai da dabba ana sai da ta riyal 400 riyal 500 sai ka canza airport ga waɗannan riyal ɗin in ka je ka sai dabba ka yanka min ita a can kun yi shiru ba ku kabbara ba an gane karatu ba ka samu zuwa aikin hajji ba da ba ka samu zuwa aikin hajji ba sai ka cire kudin hadayar da ake biya nawa alhazan ba da suka biya kudin hadaya sun biya kaza ne kun gane ko sai ka cire kuɗin riyal 500 ko riyal 400 ko riyal 300 misali sai ka je airport nan airport na mai kwankele in a garin ku ne in a kaduna ne ko a kano ko ina ne sai ka canza kuɗin daga naira su koma riyal sai ka ba alhajin da yake amintaccen alhaji ka amince da shi wannan amana ce wannan hadaya ce in ka je ka sai dabba a yanka min ita ta hadaya kenan ina ba ta mun gane wannan da kyau karka sha'afa fa wacce aka yanka a can tafi wacce ka yanka a nan ka tura can an yanka nan kuma ka yi layya shikenan ina ba mun fahimci wannan da kyau to da ka tura ka ba da kuɗi a je can maka a je a yanka a can yanzu baka samu zuwa ba ya zaman ka zai kasance a nan Najeriya za ka sa turare eh za ka yankan farce za ka yi aski za ka sanya tufafin gida duk za ka sa domin kai ba mai hajji ba ne ba kuma mai umara ba ne kun lura da wannan mai hajji da mai umara shi ne ba zai waɗannan ba muddin yana cikin libasul ihram yana cikin ihram to amma kai duk baka cikin su wannan haka manza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi akwai mai tambaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديث daga sayyida Aisha ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mata da ta ce أهد النبي صلى sallallahu alaihi وسلم مرة غنما ما yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wani lokaci ya ba da hadaya na tinkiya shine ghanam idan aka ce tinkiya shine ko tumakai ko awaki in ka ce tumakai su ne farare rago da tinkiya su ne tumakai in ka ce awaki su ne jajaye akuya da taure ana ba mun gano wannan sai ya ce marra wani lokaci sai nuna mana ashe sauran lokutan me yafi kenan raƙuma sauran lokutan ya fi yin hadaya ne da raƙumi an ka lura ya fi nama eh so ake kuma ya zama na kwaɗayi kowa an yi maganinsa eh an yi maganin kwaɗayi kenan to sai a yanka sai yanka shi sa malikiya suka ce a hadaya raƙumi ya fi tunkiya alayya abin nan raƙumi ya fi rago alayya rago ya fi raƙumi saboda me saboda layya da manzo Allah sallallahu alaihi da rago yayi kun shiru hadiya kuma da raƙuma aga wannan taujihi ne kuma mai kyawun gaske misali wani lokaci ma ke Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi marratan ghanaman ashe ya nuna kenan ba so ɗaya ba so biyu ba ana fatan mun gano wannan da kyau وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال إنها بدنه قال اركبها قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك وانا ابي huraira ta الله an an كربو wani hadisi daga ba huraira ubangiji allah madaukin sarki ya kara mushi yadda hafizun hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallama kenan yake cewa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallama lalle annabin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ra'a rajulan ya ga wani mutum ya suku badana yana kora raƙuma domin idan aka ce badana su ne rakuma mace ko namiji ko awaki abin nan shanu su ne badana amma al'asul badana shine raƙuma wal budina na halakum min layi lakum fiha khair al budana kaga an cire ta'un kun gane ko ya zama jam'i kenan tambaya anan ita ce waɗannan dabbobi da ka sanya musu alama cewar na Allah maɗaukin sarki ne ya halatta ka hau domin kawo ka amfana da su cin amfanuwar zai yi tasiri a gasar ga ko bai zai tasiri ba kun gane tambayar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga wani mutum yana kora raƙuminsa faƙal sai ya ce irkabha sai ma'aikin Allah ya ce da wannan mutumin hau mana ƙal sai mutum ya ce innaha badana ai wannan sadaka ce dabba sadaka ce da zai kai ije ka'aba ije iyanka qal sai ma ce Allah ya ce irkabha ka hau mana na nawa kenan na biyu qal sai ya ce fara aituhu sai na ga shi wannan mutumin rakibaha yana haye akanta kanta yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi a wani lafazin qala fi saniya sai ma yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a magana shi ta biyu ka san irkabha ta farko irkabha ta no kenan irkabha ta no kenan ta uku sai a wata ruwayar qala fi saniya ma yake Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a lafazi na biyu awi salisa ko a lafazi na uku irkabha ka hau mana wailak me yasa ba za ka hau ba ka hau mana wanda yake asalin lafazin wailak bananka bananka bane azaba ta tabbata a gare ka fawailul musallin wailul likulli humazatin lumaza allazi jamma amalan wa addada a karata ibn amir kenan wai ka hau mana ko tir da kai to lafazin haka suke amma ba lafazin su ake nufata ba ma'ana su ake nufata kamar yadda masu sharhin suka bada hau mana ka ganka din nan ka hau mana ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalmar a lokacin da i magana da shi ya ce da shi irkabha ba a ta farko ba shin wailak da waihak a wacce ya faɗa shin a ta biyu ko a ta uku a nan ne ruwaya suke ashe dai ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a shi ya faɗi wannan lafazi yana nuna mai ya hau hawan shi ba zai tasiri ba amfanuwa da yi ba za ta tasiri ga ga sadakar ba ga raƙumi kana korawa ga kana tafiya a ƙasa eh in ga akwai mashaka sosai da sosai mutum ya kama hanya daga nan zuwa maka ko daga madina ko daga inda ya fito zuwa maka yana tafiya a ƙasa ga raƙumi a ga ya hau ba wani abu bane wanda sai nuna mana wannan amfanuwa ce wacce ba ta tasiri ga wannan ba ya halatta mutumin da ya kora hada ya sai hau na'am wannan alu fi unuqiha haka ɗaya nuskar da nake da ita ta higaito wannan wannan yana faɗa muku ba abin da yake a ruwayarsa a littafinsa ya ce fara'aituhu rakib hako yusayirun nabiya sallallahu alaihi wasallama wa na'alu fi unuqiha ya ce sai na ganshi yana tafiya tare da manzan Allah na ganshi a kai in ji abu huraira kenan na ganshi a kan dabbar ɗaya kenan yana tafiya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyu kenan na uku wa na'alu fi unuqiha takalmi a wuyanta an rataya mata tabbas dai kenan ta sadaka ce kuma amma an ce da shi ya hau nam nam kace me gaskiya ban sani ba ya ce ya halatta ya tatsuno nan ya sha na ce gaskiya ban sani ba nam eh ko wannan mustahabi ne ba wajibi ba ne sai an sa Kullum an muka ce mustahabbi ne to ba fa ya nuna kenan babu lada ba kun gane ko abubuwan da za su iya bujuro mata a baya kai tun a zuciyarka ka yi nufin wannan sadaka ce kana su sai ta ka gane ko in tana da alama to duk wanda ya gani ya san wannan ta hadiya ce ko da bai isan maka da ita can ba zai iya ajiye ta in wasu ayari sun zo ya ba su su wuce da ita kun gane wannan sama da inda a ce baka sanya mata alama ba kawai tana tafiya sai ya ce ya tsinta kun gane wannan da kyau ko ka fahimci bambancin da ke ciki na tasirin sanya alamar nan akwai tambaya an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qal amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا an ali ibn abi talib radiyallahu an an karbo wani hadisin daga aliyu dan abu abi talib ibnu ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kenan shi sayyidina aliyu shine wanda ya rayu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi Abdullahi kenan da mahaifin Aliyu Abu Talib kenan duk wa da kane suke ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ya reni shi ya riki Abu Talib abin Aliyu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ya riki Aliyu ibn Abi Talib a gidan shi ita shi ina fatan mun fahimci wannan dake ko suka ce daga cikin dalilan shine akwai karancin abin hannu a wancan gida saboda haka ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya rike shi a hannun shi ita shi kun gano wannan da kyau ko da ya kawo girma kuma ya auren mashi da yarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shi fatima kenan ina fatan mun fahimci wannan da kyau ubangiji Allah maɗaukin sarki ta harshen annabinsa annabin tsira na Muhammad sallallahu ta'ala da sallama ya sai maiki Allah ya ce da Ali bin Abi Talib shin ba za ka kasance a wuri na ba kamar matsayin Haruna da Musa haka ba karamar falala ba ce gare shi shine na hudun khalifofi shiryayyu a wannan al'umma shine mutum na hudu a daraja bayan annabinta in ka cire annabinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in kana neman masu daraja shine lamba ta hudu kai kai ne lamba ta nawa daraja wanda yake su a zamanin shi babu irinsa abubakar siddiq a zamanin shi babu irin shi umar a zamanin shi babu irin shi aliyu abin usman a zamanin shi babu irin shi aliyu a zamanin shi babu irin shi shi shi kadai ne a zamaninsa kun gane wannan da ke ko wani ita ce garau aliyu ibn abi talib kenan shine wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun halifu khairi bil khairi munjihu nam nam kan wannan maganar da na yi na cewar da musa a'a haruna da musa ya yan uwan juna ne yan uwa ne na jini shi saboda haka shi ma yan uwa ne na jini kuma idan suke wannan idan aka wannan maganar ai abdullahi dan abbas matsayin aliyu bin abi talib da abdullahi dan abbas matsayin su daya a wurin manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin da abdullahi mahaifin manzon allah sallallahu ta'ala wasallama da abu talib mahaifin aliyu kun yi shiru da abu talib mahaifin aliyu da abbas mahaifin abdullahi bin abbas duwa da kaniwa da kani suke ina ba ta mun gane wannan da kyau iza ga ga kai sai dai wani karan qal yace ali bin abi talib yace amarani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya umarce ni ni wa kenan ni ali bin abi talib an aquma ala budni da in tsaya tsayin daka akan dabbobinsa akan raƙumansa da ya zo da su kun gane ko ina kenan ka'aba maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya yanka raƙuma ɗari a hajjatul wada eh shi da hannunsa ya yanka arba'in alubina bin bai ya ci gaba da yanka sauran ko kuma ya yanka 60 aliyu bin abi talib ya ci gaba da yanka sauran na ban dai rike adadin wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka ba wanke kyawun zato na 40 yanka da hannunsa ina fata mun fahimci wannan da kyau kullum ana karanta mutum ya dinga jin irin waɗannan al'amura din amma sai ga mutum ya zo yana da dama da zai yanka raguna da yawa alayya sai ya dauko rago guda ɗaya zai yanka ka san dai da rasulun yanka raguna 100 abin nan raguna 100 ka san ba wai dan ya ci ba eh dan al'umma su amfanu so da ka iyanka raƙuma ɗari ba wai raguna ɗari ba hadaya domin naman ya isa ya isa ya isa ya isa ga ko ina da ina ina fata mun fahimci wannan da kyau haka nan da ya zo yanka raƙumin abin nan dabba shi ta layya rakum abin nan raguna biyu yanka lokaci guda sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karka sha'afa fa ladan ake so ba wai na kullun tunanin mun an ce mutum yi layya yi makan shi yi iya in yana da abin nan gashi ga matan shi hudu kowace yi mata ga kowace tana da yaya hudu kowace nawa kenan eh 21 kenan eh me abin na ciki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kaga yanzu maimakon abin nan a kai ma wancan gidan cinya sai dai a ɗauki guda a ba wancan kun yi shiru a ɗauki guda a ba wancan a ɗauki guda a ba wancan a kawo masallaci a bankar guda biyar saboda in aka ce za a kai ɗanye wani gidan wani gidan ba zai samu wani sai dai ga ana wuce da shi ko dai ba shi da mata eh kun yi shiru yawwa to kaga idan aka zo da shi masallaci aka bankare sai ya zama da kawai nashi shi ya zo da wuka kawai da gishirin shi a gefe ina ba ta mafahimci waɗannan al'amura ɗin amma a ce ana sallar layyar mutum sai dai ga ana ta wuce da ɗanyen nama ko kuma ga mai shi yana ƙara mai ƙarfi ƙarfi sai ga sai gidan da aka yi gidan kuma za a sake kaiwa ina ba ta mun gano wannan ma'aiki ala tsira da amince ala su tabbata a gare shi raƙuma ɗari yanka alaikum salam ban gane ba a'a ke kuma sai ya yanka dai sai ya yanka dai ka fahimci wannan da ke ku zai wannan bayar da rago wannan ka bashi ilai yake na wannan mai halatta ka bashi ije iyanka kenan ka lura ko ka bashi ije iyanka wannan ya halatta ya halatta kuma ka zo ka yanka su baki daya guda arba'in ga suna duk ka yanka su ina fata mun fahimci wannan da kyau shi ke nan wanda za ka ɗauka a ci a gida dan Allah ta'ala ya ce fa'iza wajabar junubu ha fakulu minha kun yi shiru ka ci daga cikin gadi bi guda kaza ka zuba a ciki saboda akwai wanda za a gasa akwai wanda za a rarra akwai bakin ka da za ka yi sauran kuma shi ke nan wannan mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya misali ko mutum uku ɗaya mutum uku ɗaya mutum uku ɗaya don a samu da yawa wanda za a zo masallaci a bankare su ka fahimci wannan da kyau ko akwai wanda yake suna da iyali ana amma saboda jaraba ba su je gida abin nan suna da iyali amma saboda jaraba ba su je gida sun yi sallah ba ina fatan mun gano wannan da ke ku kaga duk sai su abin nan abulan muna da masu tarin yawa to haka karatun yake amma zaka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka guda da yake ce mm. kun gane wannan ko kuma gashi Allah madaukakin sarki ya ce yaya wajadaka a'ilan fa aghna ya same ka ba ka da shi sai wadata ka kuma za ka ga wani lokacin Annabi sallam wani ya zo sai ya ce da shi ba shi da wani abu a hannu kun yi shiru ko ba mu karanta a baya ba an ka karanta Annabi sallam idan suna zuwa tafiya suke yi kawai in suka zo kawai sai a rabar in suka zo sai a rabar kawai in suka zo sai a rabar sai kuma ga daɗa zuwa suke yi suna zuwa a rabar da su akwai mabukata amma wani ya taske ya taske ya taske ya taske wani sai bayan ba ran shi kaji irin biliyoyin da suke ɗimi a kan a ƙarƙashin filan shimala wanda yake waɗannan fa halas malas ne na magada kun gano wannan da kyau kawai ya tara musu ne halas malas ɗin shi ne ba kuma an ce kai mutum ya mutu ya bar wa ya bar iyalan shi babu wani abu bane a'a amma dai ka ga me kake kokari ka kaddamar wa kanka kana fata an kara su wace addu'a kake tunanin samu daga yan unguwarka eh ko ba kake ba domin ko ka san ba wai haka za maka ba wani abinci yake bukata buhun hatsi ne ka fito da shi mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya mutum biyu ɗaya shikenan ba wai kawai mudu ɗaya mudu biyu wani wanda yake ma tare talauci Allah ta'ala ya sauƙi ya ce amarani na biyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budini in sa ido sosai da sosai akan dabbobinsa wa an ata saddaka bi lahamiha kuma in yi sadaka da naman raƙuma nawa ɗari duk nama yi sadaka da shi wa juludiha da fatu duk a yi sadaka da su wa ajillatiha da katifar da aka shimfiɗa a kai waɗanda aka hawo kenan sirdin da aka ɗora a kai kun da wannan da ke ko duk wani abu da aka ɗora aka zo duk a sadaukar da shi mana hatta yadi hatta da aka cire a kai na duk ai sadaka da su wa Allah utira jazzara minha shay'a kuma kada in kuskura in baima mahauci wani abu a ciki shi ne aljazzar mahauci wanda ya fiɗa kenan ko kada in bashi komai a ciki cikin nawa ɗari waƙal ya ce na hannu nutsihi min indina mu za mu biya shi ladan aiki ina ba mun gano wannan da kyau mu za mu bashi ladan aiki amma a cikin nama da sunan ladan aiki kar a bashi in ya shiga cikin masu cin sadaka wannan daban amma da sunan ladan aiki kwata-kwata babu ina ba ta mana gano wannan da kyau saboda ka duk dabbar da ka yanka da layya ko ka tura aka yanka a hadaya ko ka yanka da hadaya ba a ma mahauci wani abu a ciki in baka iya karatun yanka ba yace sai sai ka biya shi kudin karatun yanka kudi zaka cire ka biya ba wani abu za a cire a jikin dabbar ba a ce wannan na mai yanka ne kun bayyance wannan da kyau ko kai kuma baka iya baka san karatun yanka ba ba za ka iya yanka ba kenan ka sai dabba dubu ashirin da biyar kudin yanka dubu goma sha biyar ai bai tsada ba eh yawa suleja bai tsada ba suleja ya ce bai tsada ba kaga sai ka sai ka jinkirtar da zuwa gida hutu kenan ranar sallah ka zama malamin yanka ina ba ta mun gano wannan da kyau to abun mamaki akwai wani lokaci da aka fiɗa a wani wuri malam kawai na ga mahaucin nan ya ɗebo nan ya ɗebo nan ya ɗebo nan na ce wannan fa wai ai na mai fiɗa ne kawai ya yi gaba da shi kuma karka shi afa sun fi son nama fa da kuɗi eh domin ka ce za ka biya shi 200 ko 300 kuɗin yanka nama da zai ba a lokacin sallah a lokacin babbar sallah sai ya kusa dubu ɗaya kullum da jumla da na yi a lokacin sallah wanda yake inda ba lokacin sallah ba ne sai ya kusa dubu biyu kun gane wannan da kyau ko sabili da haka ba a biyan mahauci a cikin nama ka rike wannan sosai da sosai ba a biyan shi kudin aiki cikin nama domin alibi na bi talibi ya ce wa Allah kiyar jazar min shay'a kada in kuskura in bai ma a jazar shine mawuci in bashi komai shai'an na kira ce fi siyakin nafi

irin wanda ake bankarewa ba gashi na gida ba kenan irin wanda ake a yankin kasar sokoto eh, ba a biya ba a cire ba a cire waya a bayar ladan gashi sai dai ka cire kuɗi ka bashi kun gane magana da kyau ba a cire wa a cikin naman a ce wannan na mai kaza ne wannan na mai gashi ne ko wannan na mai yanka ne ko wannan na mai fiɗa ne da kuɗi ake biyan shi ina ba zan mun fahimci wannan da kyau Ma'am. Eh, ba a sayar da fata ba a sayar da fata gashi nan wajuludiha amma idan wani ya baka fatar ya halatta ka sayar an gane bambancin in wani ya baka fatar ya halatta ka sayar in wani <laughs> ya baka kai ya halatta ka sayar bai kuma ya za a yi saboda kwanzama kuma za ka sayar amma shi ba zai sayar ba kun bayanci wannan da kyau ko na'am a'a ai ba ce ka sayar ba ka sayar ka kai kudin masallaci ka kai fatar masallaci kawai a yanzu ka sayar ne ba bukatar ka sayar na'am عن زياد بن جبير رضي الله عن, جب... عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أكي ينكم عن زياد بن جبير قال كما وانا دقى زياد بن جبير ya ce ra'aitu bin umara radiyallahu anhuma na ga abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda kada a ta ala rajulin ya zo wurin wani mutum shi wannan mutumin kada a na da nata ya zaunar da taguwarsa domin aljumlatu ba da na kira kun shiru sifa jumla ba na kira sifa a rajulin kada a na nata wani mutum ya zaunar da dabbasa ƙasa taguwarsa fana haraha sai in yanka ta ma'ana zai yanka ta kenan faƙal sai abdullahi Ɗan umar ya ce da wannan mutumin iba asha ƙiyaman tayar da ita tsaye muƙayyadatan da dabaibayinta a ɗaure sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wani ita ce karantawar manzan, Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kenan ba a zaune a gurfane za a soke ta ba kun gane ko tana tsayanta za a soke ta tana tsaye an sanya mata da baibayi domin idan aka ɗaure ta tana tsaye motsin zai zama da sauki sama da a ce tana sace ga baki daya tsaye ko fahimci wannan ko Allah ta'ala ce fa iza wajabat junuba ga tana tsaye sai ta fadi kenan ita raƙuma shi raƙumi ai soke shi ake yi to a wanda lokaci za a soke raƙumin a lokacin da raƙumin yake a tsaye ko a lokacin da yake a zaune shi wannan mutumin ya zo zai soke raƙumar shi ne sai ya zaunar da ita ina ba ta mana fahimta ko tana gurfani in ya soke fa suka ta yi amma irin da maza a ya halatta a ci garau amma abdullahi dan umar yana tsora shi akan komai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka tsidda yau in kana jira ga yadda manzan Allah yi haka ba in ba kuma ta lokacin da muke sharhu sunna mun yi maganar ɗaya daga cikin tabi'ai abin nan Sufyan sauri yake ta in zaka iya kokari cewa ba zaka kada kai ba sai kana da dalili yi so sa kai kuma bi ba in kai sauke dabba ka a zaune ta yi amma ya manzan Allah yi ga yadda yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ka huta kenan nan eh da قال رحمه الله عز وجل باب الغسل للمحرم ايه اي موجه babin da zai mana bayanin wanka من mai ان عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه ما سلم سيتي تبس waɗanda al'amuran mun yi samu watsa sosai da sosai lokacin da muke cikin kitabul hajj ga waɗanda suka yi mutaba'a sosai shekara ɗaya da rabi nake jin zuwa biyu darasin ya ja mu lokaci sosai ina da mun kusa wata shida muna yin karatun nan dan babi babi din babin sun kai 80 da uku babi 83 na motsa mali na batukan aikin hajji فقال ابن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فأرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس رضي الله عنهما يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا القرنان العمودان اللذان تشد بهما الخبشة التي تعلق عليها البكرة إيه؟ باب الغسل للمحرم babin da zai mana bayani shin ya halatta ga mai ihrami iwanka ba ku je mai ba karatu ne a gaban mu ko ya halatta ga mai ihrami ya wanke kanshi ba mun ce dazu kada a karatu kan da muke ba mun yi baya wanke baya sa hula ba baya sa rawani to ya halatta ya wanke kan ko bai halatta ba in ya zo wanki kenan sai dai tsallake kai an abdullahi bin hunain an karba wani hadisi na gaba daga abdullahi dan hunain ya ce an abdullahi bin mas'udin bin abbas lalle abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kara musu yadda wal miswara bin makarama da miswara dan makarama suno kenan ikhtalafa sun yi sabani wannan abdullahi bin hunain yake faɗa bana cewar abdullahi dan abbas da miswara dan makarama sun yi sabani bil abawa a wani wuri dab da maka da ake kiran shi al'abawa saɓanin fahimta fa kun gane ku akwai bambanci da al-ikhtilaf da al-iftiraq al-iftiraq shine rabuwa da Allah ta'ala ya ce wala tafarraqu ko wala tafarraqu arwayar bazzi wannan kenan amma al-ikhtilaf shine sabanin fahimta ina ba mun fahimci wannan kullum nakan wadanda suke bibita karatuttuka nakan tsaya irin waɗannan lamura nakan ce akan ce wai malamai su haɗa kansu kun shiru ni kuma nake cewa wai fa batun a ce malamai su haɗa kai na yadda za su yi magana iri ɗaya na ci to wannan kuna ce ƙwaƙwalwar fahimtar su iri ɗaya ci kenan cicip ta wani ba ta ɗara ta wani ba kun yi shiru yanzu aka iya cewa malaman da ke mina gaba ɗaya fahimta su iri ɗaya ce cicif ta wani ba ta tsara ta wani ba kun yi shiru yanzu ba za a yi magana iya adadin mu da ke masallacin nan kowa sai ya zama abin da ya faɗa daban abin da ya fahimta a maganar daban eh to ashe kenan wai sabanin fahimta da ake samu tsakanin wane da wane ba yanzu ne aka fara yi ba yanzu an yi shi tsakanin abdullahi dan abbas da miswara dan makarama a matsayina na ɗalibi a matsayinka na ɗalibi sai mu ga yanzu nan waɗannan mutane biyu ya saka warware saɓanin da ke tsakaninsu ta yadda idan ya zame mu tsakanin ni da kai ma ai ɗalibai ne in ya zama tsakanin malamai sai ya zama na an samu maganin tun shekarar 1400 da wani abu ko da 300 da wani abu ina fata mun gano wannan da kyau abdullahi da abbas ya ce ya silul muhrimu ra'asa ya ce ya halatta mai ihrami ya wanke kanshi juwa wa qala miswar sai miswar ya ce la yaghsilu muhrimu ra'asa ai mai ihrami baya wanke kanshi an samu sabani ko ba samu sabani ba ina fata mun gane wannan da kyau to kun ga yanzu cewar wai ke ce kada a samu sabani ba ba ta taso ba domin an sami irin wannan tun zamanin sahabbai ba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye abin ya faru da ya ce la yusalli yanna ahadukum al-asra illa fi bani quraiza kada ɗayan ku kuskure isallar la'asar sai ya dangana da bani quraiza ina ba mun gane wannan sai wasu daga cikin sahabbai suka ce su bakan tunda an ce kada su yi la'asar sai sun je banu ƙwareza to ko karfe tara dare zai musu hanya ba za su yi la'asar ba sai sun dangana da banu ƙuraiza domin yanzu lokacin la'asar ɗinsu ya koma ina banu ƙuraiza tana ba ta mun gane wasu kuma suka ce a'a ma'aikin Allah yana zabar da mu ne mu yi sauri ta riske mu a can baya nuna in ta riske mu a hanya kada mu yi saboda haka sai suka yi la'asar ɗinsu da lokacin ta iyi su kuma waɗannan suka jira su suka gama la'asar suka tafi sai sun je za su yi eh <coughs> kun gane wannan da ke go suka ce sai sun kai za su eh sahabbai kenan a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah yazo suka karanta mishi bai ce ufan ba eh ba saboda ka irin waɗannan al'amuran a bi su a hankali akwai ƙa'idoji wurin mu'amala irin waɗannan al'amura ƙa'ida ta farko duk abin da aka yi saɓani a kan shi a da to yau ba za ka zo ka ɗinke wannan saɓanin ba Allah ta man fahimta in dai magabata ba su ɗinke shi ba sun bar shi a buɗe to babu yadda za a yau ka ɗinke shi ka ɗauki wannan a matsayin ka'ida a matsayin ka na ɗalibi zai taimaka maka mu'amalantar duk wasu karatuttuka da za ka ji magana ta nawa kenan ka'ida ta nawa kenan ta ɗaya ka'ida ta biyu duk abin da ake saɓani a kan shi a da da maganganu biyu a yau wani ba zai kawo magana ta uku ba kun yi shiru in dai maganganu biyu aka yi to a yau wani ba zai zai kirkiro saɓani ya zama na nawa na uku ba babu wannan ƙaira ta nau na ƙaira ta uku duk abin da ba a yi saɓani ba a da a yau wani ba zai kawo shi a matsayin saɓani ba ƙaira ta nauke na. to uku in ka rike waɗannan ƙa'idojin za su taimaka maka a duk karatun da za ka yi duk wata matsala da ka ga magabata ba su saɓani a kanta ba to duk wasu da yanzu da suka naɗa kansu a matsayin malamai suke saɓani a kanta a je su gefe guda ai matsala ma ba yi saɓani a kanta ba haka za ka mu'amalance ta kuma ci wannan haka kuma duk abin da aka saɓani a kan shi a da to yau ba za ka zo ka ci wai za ka ɗinke mutane wai kowa ya haƙura wannan ya sauko wani Allah magana ke ta ilimi magana ta ake ta a baje kolin dalili kawai a cikin maganganu biyun da aka yi za ka ga a wurinka wanne ne ya fi ƙarfin dalili tun za ka ce sahabai sun yi saɓani babu yadda za ka ce babu mai dalili kun gane ko wane ne ya fi ƙarfin dalili kawai sai ka tare da girmama wancan wannan shi ne kawai amma a rana tsaka ka ce kawai mutane su yi kaza a'a wannan kai ma wani sabani ne ka kawo yanzu wannan abin da kake magana a kai shi ma wani sabani ne kuma na daban ina ba ta mun fahimci wannan da kyau saboda haka qadaya fiqhiyya zan in kara muku ta kaidar nawa na fada uku in kara muku ta kaidar kaida ta gaba a me ake sabani yana da kyau ka san ka fahimci wannan eh a abin da ake saɓani ijiti ijtihadiyya abubuwan da suke kada da damar ka ijtihadi a kai ko fahimci wannan ko yawwa akan al'ahkam ke na hukunce hukunce amma a ƙida fa babu saɓani a ƙida babu saɓani ina fatan muna fahimta ko shi za kake ganin a ƙida sai dai a ce bid'a bid'ar ko dai ta zama mukaffira ko ta zama ghairu mukaffira amma a cikin sabani da ake samu na al'ahkam ahkam na ijtihadi ba a bid'antar da wani akai kuma ya ci wannan da kyau don an samu sabani kan waɗansu sun ce ya halatta a yi itikafi a masallatayya guda uku kadai makka da madina da kudus da aka sake na wasu kuma suka ce a dukkan masallaci wannan baya nuna wani ya ce da wani bid'a ya bid'antar da wani kasan duk wanda ka bida a gefe ɗaya. to yana da alaka da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka bida kenan eh waɗannan abubuwan za su taimaka maka sosai a matsayinka na ɗalibin karatu saboda haka ka fahimta al'ahkam hukunce hukunce da suke karɓar ijtihadi da waɗansu al'amurra to waɗannan ba a bid'antar da mutane akan wannan a ina za a bid'antar da shi shine a magana da muka yi ɗazu ba a yi saɓani ba a kan matsalar kwata-kwata sai yau rana tsaka ya kawo saɓani to haka wannan abin da ya kawo ya kawo me ake nan ina ba ta mun gane waɗannan al'amura din salani sai abdullahi bin bin abin nan hunain yake cewa salani bin abbas ila abi ayyub al-ansari sai abdullahi bin abbas ya aike ni in je in tambayo abu ayyub al-ansari tunda yanzu da abdullahi dan abbas da miswar bin makarama duk sun yi sabani wannan ya ce ana yi wannan ya ce kaga yanzu wani bai zama alkali akan wani ba kenan eh to amma wasu ga wayo rana tsaka wai sai in ce ka saki naka ka zo ka kama nawa ko ka ce in saki nawa in kama naka a cikin abin da yake ba aqida ba aqida garo take amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kawai irin manzo Allah zaka kai tsaye aqidaka da sauransu amma waɗannan abubuwa suna karban ijtihadi da abdullahi na abbas ya ga haka sai ya tura abdullahi bin hunayn zuwa ga abu ayyub al-ansari ya je ya tambayo musu ya abin yake ya ce fa wajadtuhu sai na samu abu ayyub al-ansari in ji abdullahi bin hunayn yaghtasilu yana wanka yana wanki bai yana wanka bainal qarnain tsakanin dirkoki guda biyu tsakanin dirkoki guda biyu ka san eh dirka kasan dirka malam muhammad kasan dirka mana ba dirka ce ake kafa ɗaya nan a kafa ɗaya can ba sai a ɗora wani abu a kai sai a kawo harawa a zuba a kai eh, eh a rumfa ai rumfa shi ne abin da aka rufa a sama dirkokin kuma su ne gwafa abin da aka aji a eh, ginshiƙan don ka ce ginshiƙi yana cikin matsalaci kenan eh turki wanda ake daura dabba kenan akai kwarai kuwa ba shi za kuke kira kuke cewa tiraku ba ai turke baya huce haka eh in dai ana daura dabba a jikin shi ba yawwa amma dirka kuma ba haka take ba injiniya mu karatu muka hausa kuma wanda za a sa gaba sai a kawo wannan rumfar to ai gaga wannan rumfar da aka sa shi ne ita ce rumfar in ba dora ba kuma bata zama rumfa ba amma kuma in ba dora ba baya hana waɗannan su amsa sunan jirkoki guda biyu sai na same a tsakankanin su guda biyu yana wanka wa huwa yasturu bi thawbin ya sanya tufafi ya zama sutura gare shi da ya kafa dirkan nan ya kafa dirkan nan sai ya kawo katuwar riga sai ya sa sai yana ta gefe yana wanki to haka wannan ashe ya nuna mana a musulunci akwai bayi na tafi da gidanka imana domin haramun ne mutum ya bayyana da al'aurar shi ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumi, kawai biyu ko dai ga iyali ko ga baiwa amma ba haka ba bai halatta mutum ya bayyana da al'aurar shi ga wani ba balle ya ce ai duka maza ne bai halatta ba ko kuma su ce duka mata ne saboda tsabagen jahilci ya gaza ce ai namiji ne ai abin da kake da shi ina da shi ofi billah sai ga an yi katon bayi duk maza suna shiga suna kama ruwa a ciki abin mamaki ma sai ka samu su irin waɗannan bayin ma a masallaci mana bayin masallaci ne an yi katon bayi unguwar goma makarantun kwana ne sai ka je ka samu katuwan makaranta an yi katon ɗaki mutane ashirin talatin su shiga ciki suna wanka lokaci guda wannan duk bai halatta ba kawai abin da za su iya yi wasu ware nan na maza nan na mata duk bai halatta ba duk bai halatta wani ya ga al'aurar wani ba to amma abin takaici sai ya ga mutum a gefen titi ya kafa mashin din shi ya tsaya yana fitsari ko ba ce ba abin da kai ce ga mutum ya dawo gona ya tsaya a bakin magudanar ruwa rafi da yake gangare da ruwa ya dawo gona ya tsaya ya tuɓe tsirara yana wanka mutane suna wuce ta gefensa haka ake ko ba haka ake wadanda bai dace ba a matsayin ka na musulmi bai dace ba waɗannan al'amura ɗin in ya kamata in kana ganin ba za ka haƙura da wankan ba sai ka je gida ai ga yadda aka yi ga yadda abu ayyub al'ansari ya yi. eh ba yawwa zai ce wa huwa yasturu wa huwa yustaru bi thawbin ko yasturu bi thawbin na ku yace yasturu ko yustaru yustaru bi thawbin an yi mai sitira da tufafi shi ba fa sallamtu alai sai ne mai sallama fa qala sai ce man hadha waye wannan in zuwa in zuwa yubal ansari qultu sai na ce ana abdullahi ibn hunain ni ne abdullahi dan hunain arsalani ilayka ibn abbas yas'aluk abdullahi dan abbas ne ya aiko ni zuwa gare ka yana tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu ra'sa ya ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yake wanke kan shi wa huwa muhrim a lokacin shi manzo Allah din yana cikin ihrami kaga tambayar fili kenan saboda ka an zaka yi tambaya ka yi tambaya ka fito da ita fili kaga inda ya tambaya manzo Allah yake wanke kai nan zai iya daukan biyu ya wake kai yana cikin hirami ko ba cikin hirami saboda ka sai bayyanar wa huwa muhrim a lokacin da maza Allah yake cikin ihrami an za ka tambaya ka yi tambaya ka tabbato fili kar ka zo ka koye wani abu na tambaya in an baka wani zaka ce ai ka tambayi malam wani ma ya ce maka ya halatta alhalin lokacin da kai bai tambayar ka koye waɗansu abubuwa eh yawa sai da inda zaka bayyana abubuwan da ya ce maka ya haramta sai ka boye su fawa abu ayyuba ya dahu sau sai abu ayyuba ansari ya ɗora hannun shi akan tufafin nashi ma'an akan tufafin da da yi mai sutura da shi kaga yanzu ya yi ƙasa kenan sai nuna mana ashe abu ayyuba ansari ba tubewa i baki ɗaya ba kun gane tunda tufafi na mai ihrami ai akwai wani a sama akwai wani a ƙasa ya nuna mana akwai wani a ƙasa kenan amma duk da haka sai da sai da ya killace saboda haka da ya sun taba sai rufin ya yi ƙasa kenan faƙaƙahu sai ya karkaɗa kanshi hatta badali ra'asu har abinda ya ɗaga shi kai har sai da kan abu ayu ansari ya fito fili ni na gani in jiwa in ji abdullahi bin hunayn sun maƙala li insanin sannan sai abu ayu ansari ya faɗa ma wani mutum ya subu alaihin ma'a da yake zuba mushi ruwa yake zuba mawa ayyubal ansari ruwa shi kuma yana gurzawa sai ya ce da mutumin usubub kwararon ruwan ba ya ce yana so ya gani bane ya yake yi ai kaga ba ce gashi ba yana zubawa kaza a'a a aikata a aikace ku kuke gadin kullum ana maimaita wajibi ne na malaman makarantu wajibi ne na limamai a masallatansu duk wani nau'i na ibada da yake bukata a yi shi a aikace su tashi su yi wa abin nan mutanensu shi a aikace bayan kun karanta musu farillan alwala bakwai ne sunnonin alwala mustahaban alwala sai kuma ku zo ku yi alwalar a aikace kun yi shiru haka ake yi haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ya hau bari ya nuna musu sallah yadda ake sallah ka kusan duk bayanin ka ba kai manzon Allah sallallahu bayani ba duk fahimtar ka ba kai sahabban manzon Allah sallallahu fahimta ba amma sai da ya musu hakan a aikace wannan wajibi ne na limamai wajibi ne na malamai a makarantu duk wani nau'i na ibada su tahi su yi wa mutanen su shi a aikace domin abin da aka yi a aikace yana da saurin rikewa sosai da sosai eh saboda haka kawai sai ya ce zubo ruwan ya ce usbub zubo fasabba ala ra'asi sai ya zuba mashi ruwan a kansa sun harraka ra'asahu biyadai sannan sai gurza ya tuda hanna kanshi ya tuda ke da haka ko sun harraka ra'asahu sannan sai ya kada kanshi ya juya kanshi biyadai da hannayen yana cuccudawa haka yana cuccudawa haka fa aqbala bihima sai ya fuskanto da su wa adbara ibaya ya kada haka ya haka ya cuccuda ya cuccuda cuccuda a sai mai hirami yana yin haka kun yi shuru amma sai ga ce mai hirami baya susa sai ga ce mai hirami baya susa bai sosa jiki wasu malaman bitan da ake ɗiba a tura su ma suna buƙatar a musu bita eh walaro na ka Allah wasu malaman bitan suna buƙatar a musu bita Allah suna buƙatar a cirke su tukunna in ya zama dole sai sun je bitar a ɗauki tsawon shekara uku ko biyar ana musu bita tukunna a shekara ta shida sai su tafi Allah ba ta mun gano wanda kyau za a ji a samu wasu masu sunan malamai kawai a su su dinga wahala da alhazai a ce ai ba a susa ba a kaza ba a kaza ba a kaza yanzu da ne haka na kada kenan na cuccuɗa akwai gashi ya faɗi da kai susa haka gashi ya faɗi ashe kenan ko da ka yi haka gashi ya faɗo daman gashin ya riga ya cire kun yi shiru susar da kai ne ya faɗo ba wai a susar da kai ne ya cire ba domin ba haka ba yanzu ka sosa kanka ai kanka akwai su ma sosa ga an gaba ɗaya su ma za ta kakkaɓe inda tana kadewa ya da to me amfanin wanzamai eh ai ga gada shikenan kenan kuma kaso su za a nan to amma da yake susa kawai ba ta zubar da gashi ya gaje gaban wanzami ya maka kwalkwabo ko kuma ya maka sai sun maƙal sun ya ce haka za ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam ya fa'al haka na daga manzo alaihi wasallam yana yi ma'ana kenan ana wanke kai wa fi riwaya a wata riwaya fa qala al miswaratu abbas sai miswar ya ce ma abdullahi dan abbas la umarika abada har abada ba zan sake jayayya da kai ba kaga wannan bai koma gefe ya ja daba shi ba yana bai ma ɗaliban hijaji kada su yadda da waɗancan ashe ma sallamawa suke sallama ma juna yanzu da ya faɗi wannan da aka zo da wannan shi misuwar ya a kowace hanya da ya bi cewa bayan ya janye magana shi sai da ya ƙara wani abu cewar kuma bai sake tattauna da abdullahi dan abbas ba to amma mutum ya fahimci wannan fa ina faɗa muku fa a wani bangare rikicin cikin gida nake gaya muku fa abinda zai watakila a ufi billah mun kira da sunan rikici a cikin suna ɗin kenan fa sai ya ga mutum ya faɗa abu ya janye yana mai wahala kaga yana kama kame yana ganin to ai akwai wata ruwaya ai akwai kaza ai akwai kaza ai kaza ya nufa washi dole ba zai iya janyewa menene aibu a ciki ni a ciki ina ce fatan mu shine al'umma a gudu tare a tsira tare shine babban fata kun ce me shi ne babban fata Allah ta'ala ya sauke babu faskil hajji ila umara eh Allahu akbar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik darasi mai zuwa za ka ji shin ana canza niyya aikin hajji da ka tafi da shi ya halatta ka canza shi ya koma umara ma'ana ka tafi da kirani ko ka tafi da ifiradi. kaga ba za ka ba za ka cire kaya ba har sai ranar kun yi shiru har sai ranar goma ga wata to ya halatta ka canza ka mayar da wannan niyyar ta koma umara bayan kuma ka wuce miƙati ta yadda kana zuwa sai ka umara sai ka jira ranar aiki haji sai ka canza kayan ka kenan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik